المجد فيها البداية دعوة البداية شريعة باته أو شريعة السباني إنه أتيت الوجود لكوني باب الشرك عليه باب الفيديو باب الكامبيشن بيت da bokanni da surkunne da sauransu ɗabi'u da halaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi an su kuma ya tsawatar wa al'ummar ta kada su ci ne idan mutum yana kan wannan ya zama ana rasha ya zama yana kan shirya shi yasa al-khulafa ar-rashidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ar-rashidun sannan al-mahdiyun oleh yang itu menjadi khusus menjadi pendapat bagi ini waktu putihnya suci dia tadi ada tadi ada di tempat karena apa yang dikijian sama dengan apa ini abadan dan rawat waktu kan arungka ini nanti abadan karena obat wanda ke wala sa da ta dan adam ma da wasu ini. da wasu ubangiji subhanahu ta'ala wannan misalai ne daga ada, halittun Allah subhanahu ta'ala wanda dan adam akan halittar Allah gaba da Si wanda ya tunani ada ya ya fifita ta akan sauran halittun wanda ba ta karama ba ne babu wata halitta mai musulmi wanda ya imani da Allah hana da ta'ala ta da zaka nuna ka ce ya kai daraja a bayan kasar nan hatta ta ce da ya ce dakin ka ba na kai da wallahi Allah ya amma ba kai

wanda zai kara maka imani Allah da Allah ya daraja ka yakin ki ta ka san diwa daga cikin sannan ne dai ka mumini ne mai kokarin dinin addini wanda zai kara maka imani idan kana da ka daraja shi ka girmama

me yasa ba za ku yi ba ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya mu a kawakan wato mataki kana sannan ka kawo gudan jini ka kawo tsoka tsokan ma ta kage dawa kashi ubangiji ta da ya wannan kashi da ne da nama sannan ka buɗa da duniya daga fado duniya na a sai an ba za ta iya biya wa kanka bukatan ka ba kana tafiya a kan iya ka fara wa ka fara da tafi ka fara tafiya yanzu za ka iya magana da magana babu ana koya maka mafi lafiya lalle ana da darajar Allah subhanahu wa ta'ala yasa wani shi da ce da sun akan hadisan da aka yi da sun daraja Allah subhanahu wa ta'ala da sun ji sun yi imani sannan su duba kuma wato yayin da Allah ta'ala ya kamar da ruki man ya sanya wata mai haske majalisi wanda ba shi ya kuma abinda za itu dari za a yi zafin rana da kuma fil rana rama ne da mutane da tuwo da komi ne kuma sani ga haske amma babu zafi wannan kuma ga 在我们。